الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan 11 shekara ta 2001 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen suratul saf yau kuma za mu tafi farkon suratul jumu'a wanda ita ce sura ta 62 a cikin jerin surorin alqur'ani daga sama sura ce madaniya tana kunshe da aya 11 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم bayan bismillah ubangiji ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sama da abin ke cikin ƙasa duka suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana suna kore maka siffofi na tawaya da na kasa suna tabbatar maka da siffofi na kamala da cika da bunkasa al-maliki shi Allah din shine al-malik wato mallakin kowa mallakin komai al-qudud tsarkakakke wanda dukkan abin da ya shafe shi abu ne na kamala babu tawaya sannan shine al-aziz kuma mabuwayi al-hakim wanda yake mai hikima subhanahu wa ta'ala wallazi ba'atha fil ummiyin ubangiji ta'ala shine ya turo a cikin al'ummiyin mutanen da basu iya karatu da rubutu ba domin lafazin al'ummiyun jam'i ne na kalmar ni batan ilal ummi. wato mutumin da yake a yanayin da mahaifiyarsa ta haife ba abin da ya dado a kai an haife shi bai iya karatu da rubutu ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidata to haka yake tun daga lokacin haihuwarsa zuwa yanzu ba wani abin da ya canju baya iya rubutawa in an rubuta an ba shi baya iya karantawa to wannan ita ce sifa ta galibin larabawa a lokacin da aka turo manzon Allah cikin su amma an samu ko da suka iya rubutu irin su waraka ibn nawfal kamar da hadisi nuna cikin sahih bukhari ya iya rubutu irin su Umar dan Khattab ya iya rubutu tun lokacin jahiliya irin su Abubakar Siddiq sun iya rubutu tun lokacin jahiliya ga mutanen da suka yi suhura cikin katabatul wahayi marubuta wahayi a lokacin manzon Allah duk wani ya rubutu ne tun ada irin su Zaid bin Thabit Ubay bin Ka'ab Abdullahi dan Mas'ud da waɗansu su to amma samuwar marubuta a cikin larabawa shine abu mafi karancin faruwa samuwar waɗanda ba su iya rubutu ba da karatu shine suka fewa da aka sai suka ce sifatul lil majmu'i la lil jami'i wato sai wato ummiyuna ne sifatul lil majmu'il arab la li jami'il arab akwai mafi da an ce majmu'u shay da an ce jami'u shay dai idan ka ce jami'i ya shafi kowane daya cikin ɗaiɗaikun su amma idan ka ce majmu' a taron su ba su iya rubutu ba ma'ana mafiya yawan su wannan baya hana dai dai a samu shiriya wallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum shine ya turo da manzo na musamman a cikin al-ummiyun mutanen da basu iya karatu da rubutu ba yatlu alaihim ayatihi manzon nan yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga mugan hali zuwa ga kyawawan halaye wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana kuma koyar da su alkitab shine littafi da aka turo shi da shi alqur'ani kenan wal hikma sannan yana sanar da su hikima shine hadisansa sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin lallai da sun kasance min qablu kafin saukar alqur'ani mai girma su larabawa sun kasance lafi dalalin suna cikin bata mubinin mabayyanin bata domin mutane ne da babu abin da suke rayuwa a kai sai giya sai tata sai zinace zinace sai yake yake da kisan kai da bautar gumaka mutum ya sassaka gunki da kansa kuma ya zo ya bautata masa kaga wannan shine ai karshen fatakin lafi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim akwai waɗansu minhum daga cikin su musulmi lamma yalhaqu bihim ba su riga sun riski waɗancan larabawan farko da suka yi zamani da manzan Allah ba ba su riske su ba a zamanance zamanin su ba ɗaya ba ne, za su zo ne bayan shuɗewar waɗancan su ma suna da falalar su ma suna da matsayin wa huwa al-azizul hakim ubangiji ta'ala shine al-aziz sannan kuma shine al-hakim an fahimta ku Allah ta'ala shine al-azizul hakim to anan gurin suwa ne ne akharina minhum lamma yalhaqu bihi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka tambaye shi su wane ne akari na minhum lamma yalhaqu bihim lokacin Salman al-Farisi na tare da shi sai annabi ya dora hannunsa akan Salman al-Farisi ya dafa shi yace law kana al-imanu inda surayya latanawalahu rajulun min haulai inda a ce imani yana inda tauraruwa take a sama wato karshen nisa kenan da an samu wani cikin mazaje irin waɗannan sun kai gare da an samu wani cikin yan garin waɗannan sun kai gare to wannan hadisi haka ya faɗa a wata ruwayar an nuna latanawalahu rajulun min al-furs da wani mutum daga cikin mutanen farisawa mutanen kasar fasha da sun kai gare shi din nisan shi to wannan hadisi abin da yake nunawa ba wai yana takaice su waɗannan al-furs su ne kadai ake nufi da faɗin Allah wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim ba ba su kadai ake nufi ba amma a wannan lokaci cikin waɗanda suke tare da manzon Allah lokacin da yake wannan magana babu wani wanda yake ba balarabe ba sai Salman al-Farisi da haka sai manzon Allah ya nuna shi ba wai yana nufin su mutanen Farisa kadai ba yana nufin dukkan ajamawa ire-irensa waɗanda ba larabawa ba waɗanda har sun muni nan da su nan gudun da ba ɗaya ɗin mulki ina ba ta fahimta amma ba wai yana takaice mutanen farisa ba ne abin da ke nuna haka hadisin da ibnu abi hatim ya rawaito wanda hadisi ne ingantacce manzo Allah ce inna fi asladi asladi asladi rijalin rijalan wa nisa'an yadkhuluna aljannata bighairi hisab thumma qara'a qawluhu ta'ala wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alaziz alhakim yace a cikin jikokin jikokin jikokin jikokin waɗansu mazaje yana nufin ko tabe da ke gabana cikin jikokin jikokin jikokin ku na can za a samu waɗansu mazajen da matayen da saboda imanin su ya dukuluna jannata da zai rikisa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba to wannan ya shafi mutanen fasu su kaɗai kaga ya shafi kowa da kowa ya shafi dukkan al'ummar musulmi waɗanda ba larabawa ba a lokacin sannan ya shafi laraba waɗanda a lokacin ba riga an haife su ina ta an fahimta to wannan dai abin da hadisin ke nuna wake wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim sai Allah ya ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك abinda aka ambata a baya fadlullahi fallati ta ubangiji yuftihi man yasha da yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu bil fadl al azim ubangiji ta'ala ma abucin falalati kuma falalati tana da girma to lafazin zalika ismul ishara ne game yake komawa da aka ce zalika da me ake nufi shin yana nufin akharina minhum ko yana nufin turo manzon Allah shi mutum da ya tashi cikin ummiyai amma a zaɓi annabin karshen zamani a cikin su lalle wannan falla ce ta Allah wanda yake bada ita ga wanda ya ga dama ko kuma yana nufin mutane da suke ummiyai amma a turo annabi mafifici a saukan musu da littafi mafi mafifici duk da kasance wasu ummiyuna wannan ma falla ce ta Allah ko kuma a'a akharina minhum lamma yalhaqu bihim waɗanda ba su yi zamani da su ba a bayan bayan sahabbai za su zo amma sakamakon imanin su sakamakon aiki na gari su ma su zanto a cikin su an samu waɗanda ya dukulun aljannata da gairi hisab lalle wannan fadalan Allah ce ko ne ka faɗa yayi idan mun dauki cewa abin da zalika take nufi ana nufin Allah ya ni'imtawa su ummiyuna ga su ummiyai amma aka turo musu annabi mafi fifi wannan Allah ya faɗi wannan laqad manna Allahu 'alal mu'minina in ba'atha fihim رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين in kuma a'a wahayin da aka yi wa annabi ga shi cikin mutane ummiyai amma a turo zuwa ga dukkan duniya wanda ba wani annabi da ya taɓa samun wannan saifi. a ba shi littafi da yake mafifici to wannan ma kan falalafi Allah ya nasanta ya yace wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كذا فضل الله عليك عظيما ذلك فضل الله yutihi man yasha idan mun ce kuma ni'imar su mutanen maka cikin sa zabi abin nan shi ma laqad manna alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin in mun ce akharina minhum lamma yalhaqu bihim duk su ma da su da duk dai falalati gaba da haka lafazin zalika duk zai gaskato akan wadannan a nan ya kamata ku fadakar kan wani abu guda daya a gane bambanci tsakanin alkitab da alhikima Allah ya turo annabi dan ya karantar da alkitab ya karantar da alhikima an gane ku to wajen abin da ya tafi alkitab Allah ya ce yatlu alaihim ayat sai ya ce wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kaga da ayat da kuma alkitab duk abu ɗaya ne duk alqur'ani ne al shi shine sabon abu ba na hadisi kenan wanda shi ba qur'ani bane hadisi wahayi ne mai zaman kansa ina fata an fahimta to an maimaita qur'ani kenan har biyu wajen ambato saboda mai shi alqur'ani salon karantar da shi bangarori biyu yake da shi a karantar da tilawarsa ta yadda mutum zai kyautata sa in ya zo karantawa ya kiyaye ta hanyar qira'a mujawwada yura'i fi zalika ahkamat tajwid sai da mutum zai kiyaye ka'idojin da su yi wajen karatu ahkamun nunu sakina wa al nunu sakina wa tanwin al idgham al mudud masarij al huruf sifat al huruf al al imala aw al fath aw al taqlid bayna bayna waɗannan kiyaye waɗannan ka'idojin ina abin da yake anka sunan at-tilawa bangare biyu na alqur'ani shine kuma sanin ma'ana dan duk yadda mutum ya iya karatun in bai san ma'ana ba kuma ya zama ya zama da sauransu kina har ina ba ta fahimta amma shi hadisi abu daya ake masa shine ne karantawa kadai amma ba a tilawarsa a samu lada irin yadda ake tilawar alqur'ani a samu lada ina ba ta fahimta da haka da yake yatlu alaihim ayati kaga nan bangaren tilawa ne kadai biduni ma'rifatil ma'ana sai kuma yace wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wannan ma'rifatul ma'ana kin to tunda za a san ma'anonin qur'ani to kuma hadisi ma wal hikima shi ma a san ma'anonin hadisi to kuma sanin ma'anonin qur'ani ba zai yi ba sai da hadisi shi yasa sai aka hada su mukaffaka da alkitabu da alhikima karina ne kau amani lam tukaka li ahadihima an al-akhar wato ko ragwaye ne bayan da za a karaba dayan ka ware ki sai ka yarda da shi ba kai da dayan ba ina fata an fahimta wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim dhalika fadlu Allah yutihi man yasha wallahu dhul fadl مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الْمَالِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Ubangiji ce matsalin da zai nufin taurata misalin waɗanda aka ɗora ma nauyin aiki da attaura sun malam ya sai kuma ba su ɗauki wannan nauyin ba an wajabta musu aiki da ita sai suka ki ɗaukan wannan nauyin aiki da ita din misalin su kamatan imar kamar misalin jaki ne ya hamilu asfara wanda yake ɗauke da kayan da suka asfar jam'i ne na kalmar asifru asifru kuma yana nufin littafi babban littafi wa sunniyal kitabu sifran li'annahu yusiru amma fihi min haythu al-ma'na yana bayyana abin da ya kunsa na ma'ana idan an karanta shi sai aka ce masa sifir an gane ko kamar masalin himari ya hamilu asfara sai Allah ce bisa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatillah tir da misalin waɗanda suka karyata ayoyin ubangiji wallahu la yahdi alqawma zalimin ubangiji ta'ala baya shiryar da mutanen da suke wato azalimai baya musu gamdakatar zuwa ga tafarki madaidaici akwai wata magana da nagari ta ibn al-qayyim al-juziyya cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin dangane da fassara wannan ma'anar yace kasa man hammalahu subhanahu kitabahu li yu'mina bihi wa yatadabbarahu wa yad'u ilayhi thumma khalafa dhalika wa lam yahmilhu illa ala zahri qalbin wato anan gurin aya kamar ta yi kiyasin mutumin da ubangiji ya dora masa nauyin littafinsa yace dauki wannan littafi ka karanta kuma idan ka karanta ka kula da ma'anoninsa kuma ka kirayi mutane wajen aiki da shi sun makalafa zalika sai wannan mutum ya saba hakan bai yi ba walam yahmilhu illa ala har kalbin ba abin da yawa alqur'ani sai haddacewa da ya haddace sai koma ya zauna bai yi kokarin sanin ma'anarsa ba sana ya kira mutane zuwa ga hasken alqur'ani fa qara'ahu bi ghairi tadabbur sai yake karanta shi ba tare da tadabburi ba baya lura da ma'ana wala tafahum ba tare da kokowar fahimtar abin da Qur'ani ya kunsa ba wala tiba'in lahu ba tare da bibitar umarni na alqur'ani ba wala ta tahkimin lahu ba tare da mayar da alqur'ani ya zanto shine mai hukunci a cikin magana da aikin mutum ba wala amila bi mujabihi bai maya aiki da duk abin da Qur'ani ya ce ba misalin wannan mutum ka himarin ala zahrihi zamilatu asfar kamar jaki ne a gadan bayansa ga tanki na da littattafai an sa masa la yadri ma fiha bai san abin da ke ciki ba fa hazzuhu minha hamluha raban da yake da shi game da wannan littattafan shine ya dauka kadai ala zahrihi a gadan bayansa laisa illa banda wannan baya da raban komai fa hazzu hadha min kitabillahi dukkan mutumin da ya haddace littafin Allah ko bai lura da sanin ma'anarsa ko ya kiyaye ka'idojinsa ba to rabansa game da littafin Allah ka azbi hadal himari min al-kutub allati ala ba'd kamar rabon da wancan jaki yake da shi game da littafin da aka dora bayan sa ina ai wani ke cewa kal'ifi fil bayda'i yaqtuluha az-zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmudu wato kamar raƙuma ne a cikin sahara an dora musu salka ta ruwa ga kishirwa za ta kashe su ba su dabaran da za su sauke su to kamar haka ne mutumin da Allah ya bashi alqur'ani ya haddace amma ba lura da ma'anonin sa bai yi kokarin ma ya san me qur'ani ke cewa ba ina umarni ina ani ina ladubba ina wajibai ina hukuk duk bai san wannan ba haƙƙoƙi da alqur'ani ya kunsa shirye da alqur'ani ya kunsa duk bai san wannan ba shi dai ya haddace duk wanda ya zo da bukata kuma ya rubuta masa ya je kai shikenan banda wannan ko bai da komai ما ليس فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود wannan misali duk da cewa akan yahudawa aka buga shi fa huwa mutanawilun min haythu ma'ana liman ummila Al-Qur'an, fuskar ma'ana ya tafi dukkan wanda aka bayyana qurani ya iya haddasa fa taraka amala bihi amma sai kyale bai aiki da shi ba wa lam yu'addi haqqahu bai bayyana alqur'ani haƙƙinsa ba wa lam yar'ahu haqqa ri'ayatihi bai kiyaye alqur'ani matakar kiyayewa da ya kamata a ce yayi masa ba ina ba za mu fahimta wato a nan gurin da ke so in ja hankalin yan uwa waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su haddan Qur'ani su yi amfani da wannan baiwa da Allah ya musu wajen yi masa godiya godiyar ku shine su yi kokarin sanin ma'anar Qur'ani in dai har ka haddace Qur'ani ka tashi sanin ma'anarsa ba zai maka wahala ba domin albarkacin Qur'ani duk ilimin da ka sa a gaba ba zai wahalar da kai ka tambayi dukkan hafizai in dai sun baiwa ilimi muhimmanci za ga ilimi baya ba su wahala akwai bambanci kwarai da gaske tsakanin mutumin da ya sa littafi gaban malami zai karanta hafizi ne shi da mutumin da ya sa littafi amma ba hafizi ba sai kaga fahimtar wannan ta fita wancan saurin kokarin wannan ya fi na wancan gwargwadon yawan har da ka cikin alkur'ani gwargwadon yadda za ka kokolwarka tana budewa saboda albarkacin alkur'ani ne girma amma kuskure ne mutum ya haddace alkur'ani sai zo ba abin da yake sai rubuce ta sai darni sai laya sai guru sai wace maganin farin jini maganin kaza kaza idza waka a rubuta kafa 100 za a wani ya haddace qur'ani ma gaba ɗaya na cikin talauci sai dan ya rubuta zawa kafa da sai sai kuɗi kaga wannan wani abu ne da zaka ga a zahiri na kare ta shi amma sai mutum ya kasa fahimta a ce waga izawa waka idan ka rubuta kafa ɗari ko ka sha kafa ɗari ko kai kaza zaka shi to ga wani ya haddace qur'ani yau shekara 30 da haddan qur'ani yana nan a talauci ba wai idan waka ba qur'anin gaba ɗaya ya haddace <laughs> to kaga sai rashin fahimta ne saboda haka lallai a yi amfani da wannan dama wajen kiyaye dokokin alkur'ani mai girma da kokarin fahimtar ma'anarsa da kuma sanar da mutane ma'anoninsa akwai bambanci kwarai da tsakanin malamai a ce wannan matakin takarda ilimin su iri daya wancan ba iri daya amma wannan hadisi ne wancan ba hadisi bane sai kaga akwai bambanci to haka idan kun yi tarayya wajen sanin alkur'ani kuma wani ya tsara wani sanin hadisi sai kaga akwai bambanci dan manzo Allah ya alƙawari addu'a yi Allah ya haskaka dukkan waɗanda suka rike sunnarsa ba wanda za a mutum ya rike sunna ka ganshi cikin duhu sai ka ganshi da annuri ko yaya ba ya da ko ko ba ya tsammanin bala'u saboda godiyar Allah da barkatu hadisin nabi albarkar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani ya tara ya tara ya tara kuma ba ya da haske babu annuri ta tare da shi baya bukata kullum fuska a daure yana cikin kunji da kunci da matsatsi saboda yana cikin kurkukun bid'a bai samu yanci ba bai shiga rigar yanci ba ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare bi ita masalul da zina kaddabu bi ayati la fir da misalin mutanen da suke kare da ayoyin Allah wallahu la ya al-qawma zalimin ubangiji baya shirye da mutane waɗanda suke azzalumai malaman balaga suka ce waɗansu daga cikinsu wai wannan tasbihin da ke cikin nan kamanta mutumin da ya haddace wannan littafi cikin littattafan Allah bai yi aiki da shi ba ko bai ma san ma'anarsa ba kawai ya haddace bakin amma bai san ma'anarsa ba kamanta shi da aka yi da zaki da kayan littattafai wani din tasbihi ne at-tasbihul mufrad ne mufradin bi mufradin ko kuma at-tasbihut tamthili wato tasbihul mufrad in ce wani ya kama da zaidi ina nufin ta fuskar kuɗi ko ta fuskar jarumta ko ta fuskar sarauta kaga anan gurin shabbahatu sifatan bi sifa na kamanta sifa da sifa sifa ɗaya na kalla a jikinsa na kallo ɗaya a jikin zaidu sai na kulla auratayya tsakanin sifofin biyu tasbihu mufradin da mufrad kenan amma idan sun ce at-tasbihu tamthili wajhu shabahi la budda an yakuna muntaza'an min muta'addidin wato wajhu shabahi din ba abu ɗaya bane ba bangarori ne daban-daban ma'ana nan ga jaki da kayan littafi kaga jaki littafi rashin amfanuwar jaki da littafi ababe guda nan uku to nan ma ga wani mutum ya haɗu ga mutum ga har da sai littafi ne ƙur'ani ko duka wani littafi da saukakke daga sama a zamanin na annabin da aka turo masa to sannan ga rashin amfanuwa da wannan littafin kaga ba abu guda uku ba kaga wajen tauhidin guda uku ne a can nan ma wajen tauhidin guda uku a ce ba tasbihu mufradin bi mufradin bane ba a tasbihu misalin bi misalin shine at tasbihu tamthili an yakuna wajhu shabahi muntaza'an min muta'addid ina ba ta an fahimta wato kididduguwa wajhu shabahi da yake dan waɗanda suka kamanta suka ce a wai tasbihu mufradin bi mufradin aka ce kun yi kuskure domin har sai suka kawo baitun kal'isi bil bayda'i yaqtuluha az-zama wal ma'u fawqa A mahmulu ace anan gurin kun raƙumi da salka ta ruwa a bayansa ga shi ruwa za ta kashe shi a sahara dan baya da dabarar saukewa ya ɗiba shi suka ce wannan misalin naku baya daidai da wannan ayar dalili akan gurin dama tan ruwa abu ne da rakumi yana iya amfanuwa da shi yanzu dabarar yadda zai amfani da shi bai sani ba inda za a sauke a ajiye ruwan a gaban shi zai shafi bai sha ba to amma dama can littafi ko jaki baya amfano da shi duk in wanda jaki ya ji duk kishiro da ya ji in ka sauke kayan littafin ka ajiye a gaban shi zai amfani da shi gaban babban ashe misalun ne bi misal la mufradin bi mufrad ina at-tajbihu tamthili wanda yake da muqaddimat na balaga zai fahimci wannan sosai amma sauran mutane sai dai su ji Allah ba da ladan saurare kadai jallatin قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم suka ce da su ya ayyuhal ladina hadu ya ku waɗanda suka ce su yahudawa ne wato waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan suna masu da'awar riko da addinin yahudanci ko riko da taura da aka turo annabi Musa alaihi salatu wassalam da ita ya ku masu da'awar yahudanci in za'amtum annakum awliya'u lillah in kun riya cewa ku waliyan Allah ne masu kaunar Allah ne min dunin nasi banda sauran mutane sai ku wal mauta to dan da kuke zaman wahala a duniya ku tun mutuwa mana in kuntum sadiqina in hadda gaske ne dan duk wanda yake da garanti da shi dan aljanna ne zaman da yake na duniya ba su lokaci ne dan Allah duk wanda ya san yanzu da ya mutu aljanna zai shiga ba sai ya tafi ba yanzu to amma rikin sanin tabbas sai samu mutum yake titirjewa dan ba ka tabbas ina fata an fahimta amma mutumin da yake da garanti ne zai bata lokaci wannan shine kalubalen da aka ce manzon Allah ya faɗa wa Yahudawa wani abu ne mai kama da mubahala wato fito na fito in da gaske ne ku nemi mutuwa ai sun ce wai suna hannu abuna ullahi wa hibbahu mu ne ya'yan Allah mu ne masoya Allah haka yahudu suke faɗa lan ta masana naru illa ayyamun maduda ba yadda za a yi wuta ta mu sai in kwanaki kaɗan lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasare haka suka faɗa sai Allah ce in wannan abin da kuka faɗa gaske ne to fa tamannawul mota ku gurace mutuwa mana in kuntum sadiqin in hadda gaske ne Allah ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba guratar mutuwa ba har abada bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayen su suka gabatar wallahu alimun bi zalimin ubangiji ta'ala masani ne dangane da azzalimai an fahimta ku to kaga irin wannan ya gaba cikin suratul baqara qul in kana lakum ad-darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nas fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin a dan sai aka ce walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim nan wala ya yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim duka cikin me bambanci tsakanin wala ya yatamannawnahu walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim zalimin la tana kore abu ne a yanzu ba haka bane a yanzu ba za su gurace su mutu ba lan kuwa tana nufin har gobe da jibi ma ba za su gurace mutuwa ba an gane ko tana kore abu ne a lokaci mai zuwa na gaba ba wai korewa har abada ba kamar da waɗansu malaman nawo suka faɗa cewa lan wato tana fa'idantar da kore abu har abada wannan kuskure ne a nahau ba shi ne zance daidai ba domin inda tana kore abu har abada ba za a haɗa ta da ita da abadan a wuri guda ba dan ne abadan ta zai ba ta abadan ta karamar hukuma ta jihar Borno ba a abadan ta larabci go <laughs> ga Allah ce lan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin ina fata an fahimta to kaga ya nuna a ce lan ba ta zama a bara abada domin da ba da haka ba da lafazin abadan ba ya da amfani amma tunda wato abadan anan yana da wani amfani kaga lan ba ta kore a bara abadan shi ina ba dan bayyana gaji kuma falan ukallima al-yawma da tace maryam tace lan ukallima al in insiya ta kore ne har abada ko a wannan yinin kadai a wannan yinin kadai ce lan ba ta kore a bara abada mutum ya so ce na gaba sun kai na motsi <laughs> Hmm. eh to ai kaga anan nan din kenan ba ita ce ba ashe na kaman abadan din ne dan da suka ce wai in abadan ka zo to ta nan lan ta har abada kenan in ba ta rubuto to me kenan lan din ba ta da amfani kenan ya zama dauro ta san ya tabbatar da wata magana kenan an bayyana ku wala yatamannawu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sunan turmizi da musnad na imam ahmad bin hanbal abdullah dan abbas yace abu jahal ya kalubalanci manzon Allah yace in ka sake zuwa dan kai sallah a dakin ka'aba sai na taka kanka lokacin da kake cikin sujada manzon Allah ce in ko har zuciyarka ta sa kai haka to sai mala'iku sun fito iri da mutane sun galku da ido sun danke ka sun tafi da kai bai zo ba da haka mala'iku ba su ba yi ya san cewa annabi ai ya san ba wasa bace wannan magana in har za ta yi haka su ga kofa ga filin nan ga mutum ina ba ta fahimta sannan manzon Allah ya ya hudu kan cewa in kun isa ku nemi mutuwa mana fataman nawul mota in kuntum sadiqin karshe suka tabbatar in sun gura su mutuwa mutuwa sun zasu ba su nemi haka dan ba wala ya tamanna lahu abadan bima qaddamat aydihim kamar da aka aka kalubalanci nasara wato ainihin yan mutan kenan wanda suka zo suka yi wa manzon Allah tambayoyi game da sha'anin annabi Isa aka saukar da suratu Ali Imran game da wannan duk jayayya su ce kaza manzon Allah ya ce kaza su ce kaza ya ba su ansa kaza suka kiyarda sai ubangiji ta Allah ce kai kyale su haka faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allah 'ala al-kadhib na faɗa kun ce ku yadda ba na faɗa kun ce ku yadda ba na ce annabi Isa annabin Allah ne manzo ne bawa ne na Allah ba Allah bane shi ba na ukun alloli uku bane ba sannan kuma shi ba dan Allah bane ba shi Abdullahi ne wa Rasulullahi yana cikin shi mafi daga cikin manzanni waɗanda Allah ya fito haka nace ko kuma kun ce ba ku yadda ba to in dai har da gaske ne abin da kuke kai kuna ganin shi ne daidai ni kuma na wai ina ganin shi ne daidai ku kira wadan in gidan ku in kira wadan in gidana ku kira wa ku da matan ku ni ma in fito da matana da yana mu zo mu yi taron Allah sai ne ni da ku mu ce ya ubangiji ka la'anci makaryaci cikin mu ko ni ko ku sai jahilai suka ce ai mana ai mana sai suka je gida suka samu malaman su a fito a fito malaman suka ce ku su ba wanda zai yi wannan taron Allah shine da annabi sai komo gida lafiya kyale sai suka noki suka kafana to sai manzon Allah ce wallahi da sun fito da ba za su koma gida su tarar da iyali ko dukiya ba komai sai Allah ya halaka ya dan marasu haka ya faɗa cikin hadisin bukhari an fahimta ku yace da Abu Jahal yayi kokarin ya hana ni sallah to da sai mala'iku sun fito a waje sarari a zahiri an gan sun kama sun tafi da Yahudawa sun gura sun mutuwa irin yadda nake fataman nawal mota yace nan take za su mutu in sun isa kuma yanzu ne ba su gani yace sannan da waɗanda suka zo ayi wahala sun yadda sun fito da ba za su koma gida su dar da iyali ko dukiya ba komai zai lalace ya kone gaba daya hadisi na nan cikin sahih bukhari to sai Allah قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون kun ka ce da su innal mautal ladhi tafirruna minhu mutuwa wadda kuke guje mata ba kwa san a fade ta fa innahu mulaqikum za ta gamu da ku ne an gane ko thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada sannan kuma a maishe ku ya zuwa ga masanin boye shine ubangiji wanda shike shine masanin daibu wa shahada ko masanin bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa wato malamai suka ce akwai balaga ta alqur'ani a nan gurin kamata idan kana gujewa abu a ce zai bi ka baya amma ba a ce yana gaban ka ba dan gujewar ba ta da amfani duk abin da zaka guje masa a ce yana gaban ka to me amfanin gujewar ba da amfani da yace innal mauta allazi tafirruna minhu maimakon yace fa innahu mulahiqukum fa innahu mudrikukum fa innahu yattabi'ukum da haka za a ce ai tana biye da ku ai tana bin ku ai tana kaza ai kila za ta kamo ku in har akwai wannan tunanin to da kila za a dade kafin ta kama ka bunan gurin ka zunne ne bunan har tsoyi ya sa sunna amma ta Allah sai fa inda hu mulaikikum inda kake gudu ka kara mata kusa da ita ne me amfanin gudu ke dan uwa ka yi da lura ba a ci mata kaudabara ta kururuwa ba ta hira ko gidan gafiya da ba ka tsara mata in ka je gudu ba na ba za ka tsere mata ba in ka tafi guduwa ko gidan gafiya ka shiga ko gidan tsera ka shiga aina ma ta kunu yudrikum al-maut wa law kuntum fi burudin musayyida duk inda mutum yake a cikin abin da ya kamata shine sai mutum ya ta aiki ya ta imani fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun karshe Allah zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وارتغوا من فضل الله واذكروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسكي إيماني إذا نودي للصلاة إذا أن يكرا صلى من يوم الجمعة أرانا الجمعة لفظ الجمعة بضم الميم على رأسي أهلتك الجمعة بإسكان الميم ya halatta ka ce al-juma'a bi fatihil mim amma dai a qur'ani ta zo da bamba an bayyana ko idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati idan an yi kiran sallah a ranar juma'a kiran sallan da shine sanannen kiran sallah da da liman ke hawa minbari a fara hutuba fas'au ila zikrillah to sai ku yi sauri zuwa ga ambatan Allah ta'ala menene as-sa'yu anan gurin waɗansu malamai suka kwatanta as-sa'yu da cewa shine al-qasdu ai uqsudu ila zikrillah ku fuskanci inda ambatan Allah yake shine wato ainihin ku tafi masallaci an gane ko wadanda suka fassara as-sa'i shine al-amal bi cikin tsawa da cikin yawa dan tafiyar masallaci dan as-sa'i yana nufin aiki inna sa'yakum lakasa wa man arada al-akhirata wa da'a laha sa'aha wa huwa mu'minun fa ulaka kana sa'yuhum yani kana amaluhum mashkura kida wato as-sa'i kenan al'amal abubuwan da zaka yi na wanka da sanya tufafinka masu kyau da sanya turare shine as-sa'i din duk wannan tanaji ne na tafiya zikirin zikirullah kuma ko sallar juma'a din ko kuma sauraron hutuba ko kuma duka tun daga hutuba zuwa sallah shine fas fas'au ila zikrillah wa zarul bay' ku yanke sayarwa tunda aka ce ku yanke sayarwa ba sai an ce kuma ku yanke sayi ba domin da an faɗi an ce haram ne sayi to haram ne sayarwa dan ya yiwa a yi ɗaya ba tare ɗaya ba ba a yin saye kaɗai ba a sayarwa domin lokacin da ka zama mai saye shi wanda ya sayar maka ya zama mai mai sayarwa dan haka ba sai an faɗi guda biyu ba a cewa albai wa shira'u ya zama gwarin shi sai a ce a shira'u kaɗai ko a ce albai kaɗai amma me ya kuma ka ce albai wa shira'u an gane ku wa zarul bayyi ku yanke dukkan wata hada-hada ta kasuwanci zalikum khairul lakum hakan shine fa alheri a gare ku in kuntum ta'lamun in har sun kasance kuna da sani fa idza qudiyat idan an kammala sallah kuwa idan an bayar da sallah din nan ta juma'a fantashiru fil ardi to so ku yadda cikin kasa wanda zai koma office ya koma wanda zai koma kasuwa ya koma wurin sana'o'in ku ku koma wabtagu min fadlillah ku nema daga fallar ubangiji ku je ku nemi dukiya ku je ku nemi halal wazkurullaha kaseeran sannan kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta a gobe kiyama to a nan gurin akwai maganganu guda uku magana ta daya idza nudiya lis salati an-nida shine kiran sallah wannan ita ce aya ta biyu sai maganan kiran sallah a cikin alqur'ani ta farko suna cikin suratul maida wa idza nadaytum ila salati takhuduha huzwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la ya'qilun da an ce idza na dinki fil salati takazuha nan salati da aka sai wadansu malamai suka raba suka ce wai idza na dinki fil salati takazuha huduwan wa la'iba wannan tana magana akan kiran sallah na sauran salloli guda biyar na yini nudiya lis salati min magana akan kiran sallan ranar juma'a kadai an bayyana ku salloli guda biyar gaba ɗayan su ana yi musu kiran sallah juma'a kuma ana mata kiran sallah banda waɗannan ko ba inda ake kiran sallah idi ba a kiran sallah salatul istisqa'i ba a kiran sallah an fahimta ku sallah ta gawa ba a kiran sallah dukkan salloli in dai guda biyar sai kuma wannan ta juma'a su ne ake wa kiran sallah to su salloli guda biyar kowace kiran sallah ɗaya ɗaya ake mata asubahi sai kawai ake yin biyu za ga a waɗansu garuruka a waɗansu nahiyoyi a zahar ma sai a kiran sallah biyu ko a yi uku wannan ko ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ɗaya kawai za a ga a waɗansu garuruka a waɗansu wurare a subahi din sai a wajen kiran sallah biyar ko shida wannan kuma ya saba sunnar manzon Allah kiran sallah biyu ne ake ɗaya lokacin da ragowar dare kafin kitowar alfijir ɗaya bayan an tabbatar alfijir ya keto lokacin sallah ya shigo kenan wannan shine abin da ya dace da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam amma kiran sallah da ya tafi ranar juma'a shi kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wa wasallam da lokacin abubakar da lokacin umar dukkanin su ana yin kiran sallah ɗaya ɗaya ne na ranar juma'a shine lokacin da liman ya shigo masallaci ya ce assalamu alaikum ya min bari ya zauna sai na ɗaya kira sallah yana kammalawa liman ya fara hudu ba shi kaɗai ne ɗaya ɗaya kiran sallan da aka sani lokacin annabi da lokacin abubakar da lokacin umar daga baya lokacin usman dan affan garin madina ya da. sai ya kasance lokacin da za a yi wannan kiran sallan mutane ma ba su sani ba suna kasuwa suna hada-hadar kasuwancin ya ce a rinka yin kiran sallah da wuri kafin lokacin sallah ya shigo kafin lokacin da aka saba yin sallah ya shigo idan aka yi wannan kiran sallar amfanin sa da yan kasuwa su tafi gida su rufe kantunan su su je su shirya su yi wanka sannan kuma daga baya ita man ya shigo masallaci a fara hudu ba sai a yi wanda aka saba wato wanda nake kiran kiran sallar wanka a yau an fara yin sa ne lokacin Usman ta Affan kamar da hadisi ya nuna na ah, Sa'id ibn Yazid a cikin Sahih Bukhari da haka sai waɗansu malamai suke ganin su suna can kiran sallah sai kawai ya kamata a rinke akwai malaman da suka ɗauki wannan matsaya waɗansu malamai sun suna ganin an yi guda biyun babu laifi in dai an yi ne da manufar isarwa mutane abinda Usman ya so ya isarwa mutane ina fata an fahimta to wannan shine abin da ya shafi kiran sallah sannan kuma kai lokacin da kake sauraron kiran sallah zaka bi abin da mai kiran sallah ke faɗa Allahu akbar Allahu akbar kai ma zaka mai ta Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah a wurare guda biyu ne kawai za ka faɗo wani abu daban lokacin da yace hayya alal sala da lokacin da yace hayya alal sala duka zaka ce la haula wala quwwata illa billah kaga hayya alal sala ko biyu duk kana faɗin la haula wala quwwata illa billah hayya alal sala ko biyu kana faɗin la haula wala quwwata illa billah amma banda nan sauran kalmomin abin da ya faɗa shi ka faɗa idan yace la ilaha illallah a karshe sai ma la ilaha illallah zaka faɗa ba yadda mutane ba idan mai kiran sallah ce la ilaha illallah sai ce sayyidina muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh haka ne manzon Allah shugaban mu ne amma ba haka yace ka faɗa ba <laughs> abin da yake ka faɗa an ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah to kai abu na farko kenan daga cikin ladubba game da wanda yake sauraron kiran sallah abu na biyu shine sai ka yi salati ga annabi a nan za ka yi amfani da sigan salatin da annabi ya koyar shine salatul ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ko fil alamin innaka hamidum majid ko dukkan da yazo a cikin salatul ibrahimiyya idan ka gama wannan sannan sai kai allahumma rabb hadhihi da'wati tamma to kaga anan wadansu suke kuskure da an gama kiran sallah wadansu kula da nan ba da san gama la ilaha illallah sai ka ji rike da su Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan ba a yin wannan sai an yi salati ga annabi haka hadisin muslim ya nuna yace summa sallu alayya fa innahu man salla alayya wahidatan sallallahu biha ashra yace sannan summa sallu li al sannan ku roka mun wasila sai kai salati sannan zaka yi allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan lil wasilata wal fadila wa ba'ath maqama mahmuda lil ladhi wa'ata hadidi nan kake tsayawa dan shi hadisi yazo da shi warzuqna shafa'atahu innaka la tukhlifu al mi'ad hadithain dhaifai amma alladhi wa'ata idan zaka tsaya hadisin muslim kenan an fahimta ku to daga nan idan ka gama wannan sai kuma ka yi raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun wa nabiyya daga nan idan ka gama wannan shine sai kuma ka yi addu'a dan wannan lokacin zababban lokaci ne na ansa addu'a dan manzo Allah nuna addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da ikama ba a mai da ita ya Allah na karba to kaga annabi da guda biyar ne akan ne ta abinda mai kiran sallah ke faɗa na dai kenan na biyu yin salati ga annabi bayan an kammala na uku karanta allahumma rabb hadhihi da'wati tamma na hudu karanta raditu billahi rabban wa bil islam dinan zuwa karfe na biyar shine addu'a ina fata an fahimta wannan ya shafi dukkan wanda yake sauraron kiran sallah ko mace ko namiji sawa'un kana da alwala ko baka da alwala sawa'un ke mace kina da tsarki ko baki da tsarki kina tare da jinin al'ada ko ba ki tare da shi kina tare da jinin biki ko ba ki tare da shi zikiri ne ya halatta ba sai da sarki ba ina ba ta fahimta wannan sunna ce na dukkan wanda ya saurari kiran sallah a duk inda yake wannan shi ne abin da manzo Allah ya koyar to wannan a gurguje kina abin da ya shafi kiran sallah sannan kiran sallah abin ne mai falala kuma yana da fasa'is babban abin da ake so wanda zai kiran sallah ya zanto kwararre ne wajen sanin fiqhul lokuta yana da fiqhul awqat ko da baya da fikihun sallah gaba da yana da fikihul awqat wanne ne lokacin sallah baya bukatar sai an ce masa lokaci yayi saboda haka ko kuma yana tare da wanda suke masana da in yayi za su fadakar da shi kamar idan shi baya gani makahun misali daga nan na biyu ya zanto yana da babban sauti saboda babban makasudi shine isarwa mutane ba ita aka dole ya zama malami ba sannan kiran sallah yana da falala tunda manzon Allah yace ba yanda za a yi kai kiran sallah wata halitta ta jika mutum ko aljan ko tsuntsaye ba sai sai sun yi maka shaida ranar tashin kiyama kuma ya bayyana cikin hadisi ranar tashin kiyama ko masu kiran sallah suka fi kowa dogon wuya ba wai dogon wuya wanda yake muni ga halitta ba a'a dogon wuya na ado ka sai dan wuyan ka zama dan kuf haka ba ado bane ba to dogon wuya na ado masu kiran sallah sune za su more a wannan ranar kai waɗansu malamai mata suka yi wane ne ya fi falala tsakanin liman da ladan a kuma wanda suke ganin ladan ya fi falala eh suka ce duk hadisai da suka zo sun yi magana falalan ladan amma babu hadisi ko da yake da yi magana falalan imani ina musa ne to amma abinda waɗansu malamai suka ce suka ce a gaskiya a kawo wani hadisi a ce ga falalan liman ba a yi magana ba amma hadisai da suka zo suke bayanin siffofin da ya kamata mutum ya samu kafin ya zama liman suna da yawa sama da hadisan da suka zo suka faɗi siffofin ladan siffofin ladan ba sai mai ilimi ba amma siffofin liman ba sai mai ilimi don manzo Allah ce wanda zai muku limanci wanda ya fi karatun Qur'ani to ka ga wanda ya karatun qur'ani sune wanda ya fallala cikin al'umma idan an yi dai wajen karatun qur'ani wa ya fi sanin hadisi to kawo komin su ya sanin hadisi sune wanda ya sanar falala cikin al'umma to wannan ake kallo can da can sufofin da aka tara maliman liman abubuwan da sai an same su sallin liman ya zama liman an gane ku to wannan du'a da ke ta dangane da kiran sallah kenan kar ku dauka ga muku tafasil na kiran sallah kar wanda ya tambaye ni game da wannan kawai wannan ina ba ku ne sadaka ba dan kun roke ni ba amma in ba haka ba da na fassara ayar da kun baka ke shi kenan sai mu ji sannan juma'a ita kanta ranar juma'a rana ce mai falala da yawa daga cikin malamai suna cewa ranar juma'a falalar ta tafi falalar ranar idi don hadisai da suka zo a kanta sun fa hadisan da suka zo kan ranar idi musamman wanda suke nuna ta kawai inda ake sabani da ranan arfa da ranan juma'a wace ce ta fi falala amma ba ma a haɗa ma juma'a ma da wani idi karamar sallah ko babbar sallah ta fi su falala an gane ko domin ita ce idi na kowane mako wanda yake mutuwa ita ce ranar da aka halitta annabi adam a cikin ta sannan ita ce ranar da za a tashi kiyama manzon Allah ya bayyana cikin hadisi yake dukkanin halittu da manzon Allah ya tabbatar cewa ranar juma'a ne za a tashi kiyama amma dan adam ne sun san shagalin da ke ba abin da ya dame bai sani ko gobe ne ko ba gobe ne ba to sannan sallar juma'a tana bukatar ladabinta babban abin da ake so ranar juma'a tafiya masallaci da wuri dan mutum ya je a sa'a ta farko manzo Allah ce wanda ya je a sa'a ta farko ba shi ladan kamar ya yanka ya ya sadaukar idan ya je a sa'a ta biyu kamar ya yanka sa idan ya je a sa'a ta uku kamar ya sadaukar da rago idan ya je a sa'a ta hudu kamar ya sadaukar da abin da ya shafi a kaza kenan ko idan ya je a sa'a ta biyar kamar ya gabatar da kwai idan ya je a sa'a ta da kuma lokacin nan mala'iku sun zauna suna sassararen hudu ba su liman ya fito kafin liman ya fito lokacin da ake ta zuwa wane ya zo wane ya zo mala'iku na kofar masallaci da katuwar rijista suna rubutawa wane ya zo an rubuta wane ya zo an rubuta da liman ya shigo sai mala'iku su tattara littafan su aje su ma za su saurari zikin kuma za su saurari hudu ba lokacin duk wanda ya zo daga baya bai shiga rijistar su ba Allah ya san da kai ka zo juma'a za a baka ladan juma'a amma falala da ake bayarwa na kafin zuwan liman baka da komai a ina ba da an fahimta sai kaga akwai falalan zuwa da kuma ranar juma'a abin da ake so ka sa fararen kaya manzon Allah sallallahu alaihi ya ce fararen kaya su ne kaya da suke mafiya kyau gare ku domin su ne kuma ake binne mamatan ku da su an bai da ku to duk da girman juma'a ba a ce kar mu je kasuwa ba ranar juma'a ba a ce kar mu je aiki ba ranar juma'a kaga sai Allah ce idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay ku yanke kasuwanci a sai kafin a kiran sallan muna kasuwa muna wajen fadago muna ofis mu muna aiki sannan idan an gama ba ce mu koma gida wai hutu ne ba fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wa btagu min fadlillahi wa dhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين الله ce wai idza ra'au tijaratan wani bangare na sahabbai lokacin da suka ga wata hada-hada ta kasuwanci ko ayari na yan kasuwa aw lahawan ko kuma wani abu mai daukan hankali na wargi ko wasa yanfaddu laiha sai suka dare ya zuwa ga wannan hada-hada ta kasuwanci wa tarakuka qa'ima suka kyale ka azumi wato suka kyale manzon Allah azumi yana ba? sallallahu alaihi wasallam wato wannan ya faru ne ranar juma'a manzon Allah na cikin hutuba sai ga wani ayari na fatake masu kawo kayan abinci daga waɗansu garuruka to al'adar mutanen majina ta gudana a lokacin nan idan yan kasuwa sun taho sai a buga wani abu mai kama da tambari alamar cewa ga yan kasuwa sun taho to dukkan waɗanda suke masu saye da masu sari sai ana ta murna ana cikin farin ciki kowa yana ganin zai fito da kuɗinsa ya je ya sara dan ya zo ya sayar daga cikin gari hankali to lokacin nan manzon Allah na cikin matsabar juma'a sai kawai sahabbai suka ji an buga tambari wato alamar kenan ga waɗansu ƴan kasuwa sun zo to duk sai suka fice daga masallaci suka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye na mutu ba ba wanda ya tsaya sai mutum goma sha biyu manzon Allah na tsaye daga shi sai waɗannan adadin mutane duk waɗannan sun tafi wajen hada-hadar kasuwanci to shine Allah ke magana akan su idza ra'aw tijaratan aw lawan in faddu ilaiha al-imtidad shine at-tafarruq sai suka rarrabu kowa ya fita wannan ya fita daucan kofar wannan ya fita daucan kofar wa tarakuka qa'ima ta kyale ka sai Allah ce kun kace da su ma inda Allah abin da ke wurin Allah khairun min lahawi shine mafi alkhairi sama da wani abu mai daukar hankali na wargi ko wasa wa min tijara kuma shine mafi alkhairi sama da harkar kasuwanci ma'ana lada da Allah zai baku a sakamakon tsayawa ku saurari hudubar juma'a da yin sallar juma'a din ya fi riba da za ku samu ta hada hadar kasuwanci kar ka dauka kayi asara lokacin da karfe kantin ka je kasuwa dan ka saurari hudu ba har ai juma'a ba karamin lada bane ba khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin ubangiji shine fiyayyen masu arzutawa ba mai arzutawa sai shi subhanahu wa ta'ala to karkashin nan gurin ne cewa mutane sun dare sun bar manzon Allah sai goma sha kaza kawai suka tsaya sai malaman malikiya suka dauka cewa ba a tsayar da juma'a a gari sai mutane sun kai sha biyu zuwa abin da ya sama domin idan ba su kai sabi ba suna ganin ba za a iya tsayar da juma'a ba dan saboda wannan hadisi da cikin bukhari da yana sahabbai sun tafi mutum sabi kaɗai kadai suka tsaya ma'ana da sun kenan annabi ya sassa. an fahimta ko al-hasan al-basri shi yana ganin idan ka samu mutum biyu za su iya yin juma'a kawai babban abin da ake so ya zanto mazauna gari ne ba matafiya bane ba dan babu sun juma'a kan mutum ya zanto cewa ƴaƴa ne ba bayi bane dan ba sun juma'a kan bawa ya zanto cewa maza ne ba mata bane dan ba wajibin juma'a akan mata ya zanto cewa baligai ne ba yara ne kanana ba dan ba wajibin juma'a akan yara su zanto kuma masu lafiya ne ba marasa lafiya bane dan marasa lafiya ba wajibin juma'a akan yayin da aka samu wannan suna zaune gari ne ba kowa sai su biyu gidan mutum biyu ne ga gidan wannan ga gidan wannan a kauye suke a karkara suke a can irin rural area din ya halatta su biyan su yi juma'a in ji yace dai ya hudu ba ɗaya ya saurara waɗansu malaman suka ce a'a a daure dai su kai uku dan sunan ta zamu ɗauka al aljuma'a al idan ma min bilugar al-juma'a bi fatihil mim allati tajma'u an-nas to jam'i baya zama jam'i sai an samu uku zuwa abin da ya samu suka ce bi ba jam'i bane amma an samu uku to sun zama me jam'i wadan suka ce sai an samu mutum 40 wadan suka ce sai an samu 12 wadan suka ce sai an samu 30 wallahi dukkanin su ijtihadat ne babu nassin hadisi ko ɗaya daga manzon Allah da yake ga adadin iyakance adadin mutanen da za a ce sai sun kai kaza ba nassi ne daga bakin manzon Allah cewa haka ba wannan sahabbai sun dare mutum sha biyu suka tsaya ai ba annabi ne yace kai ku za a sai sha biyu kadai za su sha biyu su tsaya sauran su tafi annabi ya faɗa haka da ya faɗa haka da sai a fahimci cewa a cikin maganar su sa biyu to sai an kai sha biyu da haka da yayan wa abinda ake bukata ku zanto zaunannu a inda ku. kuma ku zanto inda kuke dan ba wani masallaci a kusa da ku ku kadai ne to shikenan sai ku juma ko mun adadin ku sawa hudu ne biyar ne shida ne goma ne arba'in ne talatin ne sai ku juma ku sannan waɗansu daga cikin malaman malikiya suna ganin ba za a yi juma'a ba sai aure ginan ne idan masallacin ku budadde ne babu rufi to babu juma'a a kan ya halatta ku san salawati a ciki amma ban da juma'a aka ce menene hujjar ku suka ce Allah ce fi buyutin azina Allah an turfa tunda an ce buyut suka ce wal baytu la yusamma baitan illa ma al ha'it wa saqaf sai an sami katanga a dukkan bangalori sannan ga rufi sannan ya zama bai in ba rigi a sama ba bai bane Allah ko yace fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkar fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijaratun wala biyun an zikrillahi ila akhir aya amma ba dukan su ne suka yadda da wannan ba wadan suka ce mu bu yadda ba in dai an samu taron jama'a din za su yi ko da babu rigi ba sharadi bane sai an samu rigi an gane ko a gaskiya kamar yadda na faɗa kididdige adadin jama'a bai tabbatar ga bakin manzon Allah cewa sai adadi ya kai kaza ba in dai an kiyaye sharuɗan zaman gida mutane ba matafiya bane baligai ne abin da muka faɗa a baya to kenan to sai mutane su amma kar mutane su zauna a wata unguwa ta bayan dari bayan za su iya zuwa cikin dari su juma'a su tsaya su san su je su wannan kuma sai zanto sun saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani mutum ya tsaya a zagonsa ya ce ai mutum ne na iya juma'a ga mu biyu a shago ni da wani za su yi juma'a ko a rumfa za su yi juma'a wannan kuma sai zamanto kuskure kenan dan wannan zai bayi zuwa ga rarraba kan al'umma ba a san masallaci su yawa sai in bukatar haka ta kama in bukatar haka ta kama shine taron jama'a da kuma tabaudu ma baina atrafil bilad tsakanin wannan shiya da wancan shiya ta gari sun yi nisa da juna to shine sai a ce to a samu masallatai adabi da yawa amma a ce nan masallaci can masallaci yan ana hudu ba a can can ana ji can ana ji ga waɗannan sun fito su rike da wannan wannan ya taba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko قل min عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير Akwai wani abu guda ɗaya shine ubangiji ta'ala ya ce wai zara au tijaratan aw lawan in faddu ilaiha ya ce tijara ba abu dai kenan aw lahawan ba bi bin nan ba sai ce in faddu ilaiha amma da sai in faddu ilaihima limaza lam yaqud ad-damiru illa mufradan wato damiri sai ya zama mufrad lokacin da ya koma wanda muqtadar siyaq an kuna musannan wato damiri ya zama musannan to shi ne suka ce ai ana kaddara wato damirin wancan in faddu ilaiha aw in faddu ilayhi lahu din shi ma ana kaddara shi duk da bai zo cikin ambato ba tunda an ambato wannan sai faɗa maka wancan kamar yadda wani ke cewa lahu ma inda na wa la nuraduna bima inda na wa anta radan wa ra'yu mukhtalif ko nahnu bima eh, eh, anta radin wa nahnu raduna bima inda na wa ra'yu mukhtalif ma'ana kai ka yadda da abin da ke wurin ka mun yadda da abin da ke wurin mu ra'ayi ya tuntunta amma sai aka mai da kalmar rad guda ɗaya ba ta zanto ta mai bituwa ala kulli halin duk wannan ijtihadan ne na malaman nahwu kai tsaye sai mu shiga cikin suratul munafiqun azan Allah min an-nifaq wanda ita ce sura ta 63 cikin jerin surran alqur'ani daga sau kuma tana kunshe da ayoyi goma sha daya kuma sura ce wadda take madaniya muna roƙon ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ta daidai sai Allah ce بسم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ubangiji ce idza ja'aka almunafiquna idan munafikai sun zo wajenka kalu sai ka suna cewa nashhadu innaka da rasulullah mun sai da lalle kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ubangiji yana sanar da cewa kai manzon sa ne wallahu يشهد innal المنافقين لكاذبون amma ubangiji yana shaida cewa lalle munafikai ƙarya suke ƙarya suke wajen me wajen annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da manzancinsa ko kuma a'a wajen da'awar su kudurci hakan a cikin zukatansu me ake nufi na ɗayan ko na biyun na biyun ubangiji ya kare ta ma'ana faɗin su innaka la rasulullah magana ce ta gaske amma da da'awar cewa sun kudurci hakan a zuci ƙarya suke ba haka bane ba su kudurci haka a zuci ba wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum sun riki rantsuwarsu da suke yi junnatan dan ta zame musu garkuwa fa faddu an sabilillah da haka suka kautar da mutane daga tafarkin ubangiji innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su kam ya munana abinda suka kasance suna aikatawa zalika bi annahum amanu Abin da aka rubuta musu a baya na cewa su makareta ne kuma aikin su mummuna ne bi annahum amanu dan saboda sun yi imani da baka sun makafaru amma sai suka kafirci da zuci fa su bi ala qulubihim karshe sai ubangiji ya sanya rubi akan zukatan su wa hum la yafqahun su kam ba za su taba fahimtar sako na alqur'ani da manzon Allah ya zo da shi daidai ba ba za su fahimta ba وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا رأيتهم إذا هرك جنسو سو منافقين تعجبك أجسامهم gangan jikinsu zai burge ka ya baka sha'awa yadda suke ado yadda suke kwalliya ga su kuma ubangiji ya ba waɗansu daga cikinsu kyakkyawar sifa wa in ya in har za su yi zance tasma'a da kaulihim sai ka saurari zancen su saboda sai iya sarrafa harshe suna faɗin zance da azanto da dabarun magana irin yadda suka gada ba ka annahu kutubun musannada amma kai ka ce su katakwaye ne waɗanda suke jingine me ake nufi da jinginan ne wanda aka jingine ma'ana katako da aka jingine shi a cikin katanga baya daidai da itaciya da ta kafu cikin kasa take da saiwa take da jijiya a cikin kasa dan wannan ita itaciya ce mai zaune da gindinta amma na a jingine shi cikin katanga in ba katangar babu to haka munafikai suke duk abin da za gani kare burge ka ba ba tabbas bane ko kuma kutubun musannada katako ne aka jingine shi karshe sai sare ya shiga ciki ko ya cinye shi kun san sare abin nan mai cin katako wanda zai nike ke zama gari duk ya lalace ciki ba a sani ba ana ta katako sai ga ya fashe to haka munafukai suke za su yi daɗin magana su burge ka sai in maganar jihadi ta zo sai ga babu sun dare su tafi sun ba an gane ko shine ka annahum khutubun musallada yahsabuna kullu sayhatin alaihim yayin da duk suka bi kowane irin tsawa sai su tsammanin da su ake duk ayat da cikin alkur'ani tsammani suke a kansu take saboda ka san wanda baya da gaskiya yana da saurin tsarguwa da an ce kaza an yi magana jahannama nan an yi magana wuta an yi magana azaba can sai wato abun ma da mu ake ana mana habai kenan ina ya sabuna ya sabuna kullu sai tana dai human adu lalle su ne tatattun abokanan adawa don adawar da suke yawa manzon Allah in ma bata fi ta kafaran maka ba to za ta zanto daidai wa daidai sun tsare shi suna masa adawa fa hazarhum daga ka kiyaye su kar saki jiki da su dan za su iya maka illa qatalahum Allah ubangiji ta'ala ya la'ance su haka wadansu malamai suka fassara wadansu suka ce qatalahum Allah jumla ce iya. Allah ya halakar da su Allah ya dammara su anna yufakun dan me ake kautar da su daga kan gaskiya ba ka riko da ita suna ji ko ana faɗa musu ita safiya da yamma ma'ana wani daga cikin sufofin munafukai in dai a fagen zance ne da surutu duk za su iya amma in an zo wajen aiki ba za su iya ba in wajen fadanci ne da su ziga ka gaban idan ka duk za su iya amma in an ce a zo aiki aiki lilis ba za su iya ba shi ne wani ke cewa la khaira fi wuddi mri'in mutamallikin hulwul lisani wa qalbuhu yatalahabu yalqaka يزعم أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروج فيك كما يروج الثعلب باب الخير كما تسن دكا wani mutum wanda ke basadi dan tumasanci idan ya zo same ka zai tara ma kasa ya ce ma kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai kaɗai muka yi da amma idan ka juya baya kuma illar da zai maka tafi illar da kari na kunama zai maka kaga kullum zai baka kan harshen sa ne amma zuciya ta baka tare da kai a cikin mutane akwai irin waɗannan akwai a cikin ɗaliban ilimi akwai a cikin malamai akwai a cikin yan makaranta akwai a cikin yan siyasa akwai a cikin yan kasuwa ga sanan dai mutane a ya rubuce ka kama ya rubuta alabu irin kukan dala zai maka kasan idan dala ya kuka a nan to karka neme shi a nan yana kuka a wajen sai zagaye nan wajen to zuma haka ki duk inda in ka ga sai a yi gaba to kariya ki yana yamma lokacin baya tare da shi. to wannan duk sufa ce ta munafukai Allah sai yace wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawu rusuhum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وإذا قيل لهم إذا أنت رسول تعالوا كذومنا ولما ذا الله كبادة هنزري لأذري yastaghfir lakum rasulullah in kun zo manzon Allah zai roka muku gafara wajen Allah a yafi muku kurakuran ku ku tuba ku daina nifaka da munafunci law yawruhum sai su karkatar da kansu ba ruwan mu su ba za su zo ba kenan wa ra'aytahum yasudduna sai kaga suna bauɗe wata farkin gaskiya wa hum mustakbirun suna masu girman kai Allah ya ce sawa'un alaihim daidai ne akan su astaghfarta lahum shin ka roka musu gafara am lam tastaghfir lahum ko baka roka musu gafara ba lan yaghfir Allahu lahum da dai Allah ba zai tafi gafara ko ka musu ko ka musu a can cikin surat ba ka ce in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum inda zaka roka musu gafara to 70 to Allah ba zai ba ba zai musu gafara ba Allah ce na in na kara kansa bayan za a karba da yi to amma ka'idar 70 a can ba wai 70 goma goma sau bakwai ba a'a 70 bila adad ake ne inda za ka roƙa musu har so 70 wato laraba in sun tashi mubalaga sun ce abin ya kai 70 suna nufin abin ya fi karfin kirki ba wai saba'in goma sau bakwai ba an da ku in tastagfir lahum saba'ina maratan wannan idan abu ya zama goma goma ne idan kuma abu ya zama to ɗaiɗaiku ne kasa da goma in sun tashi mubalaga sun ce ai abin ya kai takwas ma'ana suna nufin a cikin ɗaiɗaiku yana da yawa idan sun ce abin ya kai saba'in a cikin gomiya yana da yawa abin ya kai ɗari bakwai a cikin ɗaruruwa yana da yawa abin ya kai dubu bakwai a cikin dubbai yana da yawa nan ba iyaka ina ba ta kun fahimta ma'ana ba za a gafarta musu ba anan yace sawun alaihim astaghfarta lahum lafazin astaghfarta lahum aslin sa alhamza guda biyu da alhamza din da take tana cikin asalin kalma hamzatul wasl domin fi'ili ne wanda yake kubasi da kuma alhamza din da take hamzatul istifham ce asalin zancen a astaghfar salam to ka'ida idan alhamza guda biyu sun hadu daya hamzatul istifhami daya alhamza ta asalin kalma sai a shafe daya daya sai to sai ta kamar yadda asfafal banati alal banin ai a asfafal banati alal banin ma lakum kayfa tahkumun أستكبرت أم كنت من العالين أستكبرت أم كنت من العالين أصلا كنت من العالين am lam tastaghfir lahum asalin sa a astaghfirtu lahum sai a tafi sai alhamza din sai a bar daya dan ta riga ta wadatar kenan sai Allah ce lan yaghfir Allahu lahum inna Allaha da dai Allah baya هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ya tabbata a cikin hadisin bukhari daga zaid ibn arqam Allah ya kare da a gare yace a wani yaki da muka fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ina jin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lokacin da ya ga mutane sun shiga cikin kunci sun shiga cikin tsanani guzuri ya kusa karewa sai kira ƴan uwansa munafikai da aka fita yakin da su yana ce musu daga yau idan an koma madina kar ku kara bayar da sadaka ko taimako ga wannan talakawan na da jikin ku kyale su har kuwar wahala ta kowa ya koma garin su fita su bar mana garin lokacin da Abdullahi bin Ubay zai abin nan Zaid bin Arqam ji wannan zance sai zai fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ka je ce nabi sai aka kira Abdullahi bin Ubay bin Salul kai kace kaza kai kace kaza ya rantsa da Allah ce wallahi tallahi ban ce kaza ba kariya yake manzon Allah ce ya zaka wa bayin Allah kariya haka kawai baka da shaida zai arka mai ce na samu damuwa ta karshe na rasa inda zan sa kaina ga abin da na ji da kunne na amma ga shi munafikai sun je sun yi ƙarya manzon Allah ya ba su gaskiya saboda ya yarda da rantsuwar da suka yi a gaban sa rantsuwa shi take manzon Allah ya kyautata musu san cewa da gaske ne ana cikin haka yana cikin wannan damuwar sai Allah ya saukar da wannan ayoyi humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu su ne dai waɗannan da suke cewa ku daina bayar da kyauta ko sadaka wurin sahabban da ke wajen manzon Allah ku kyale su hatta yan faɗu har sai sun dare sun gudu kowa ya koma garin su in wahala ta yi wahala sai Allah ce walillahi khaza'inus samawati wal ardi ga Allah ne taskokin sama da taskokin ƙasa suke walakin walakinnal munafiqina la yafqahun sai dai munafikai ba su san wannan ba gani suke yi sahabbai mayun wata ne makwadaita ne in an daina ba su shi kenan wannan zai sa su bar addini mutumin da ya baro garin sa ya baro gidan sa ya baro iyalin sa, shi da dan ka ba shi sarka sai bar addini ko dan ka ba shi taimako sai bar addini sannan tsammanin su in sun yi haka Allah zai kunyatar da sahabbai ba za su samu wani abu madadin wannan ba sannan dai a cikin bukari din duk dai a cikin kitabu tafsir ya sake kawo wani hadisin wanda yake nuna lokacin da ake dawowa daga yakin tabuka an fahimta ko haka wannan hadisi ya nuna ana dawowa daga yakin tabuka wannan kuma riwaya ta nuna a'a lokacin da an dawo daga wajen wani yaki kamar a ciki za a fahimci gazotu banil mustalik wato gazotu al-muraisiyya wanda yake an yi ta cikin shekara ta shida ko wancan ko wancan dan rawayoyi duk suna iya nuna guda biyu sai aka samu wani ja'in ja tsakanin wani mutumin Madina da wani mutumin Makka ɗaya ya zunguri ɗaya da kafa bai sani ba shi wanda aka mutumin makka zai zunguri mutumin madina da kafa bai sani ba shi mutumin madina sai ransa ya ɓaci to lokacin nan ba a riga an daɗe da goguwa da rayuwa ta musulunci ba duk wanda aka yi wa wani abu sai kira ɗan uwansa su taya shi faɗa sai ce ya lal ansar ina mutanen madina ku kawo mun agaji ga wannan na cin zalina shi kuma mutum da ya ga sun tafi sai ce ya lal muhajirin ina masu hijira su kawo mun agaji ga waɗannan za su yi musu karfi sai manzon Allah ya ce yanzu da awar jahiliya da ina tare da ku da ruha fa innaha muntina ku kyale wannan jahiliyanci ya yan Madina ya yan Makka ya Hausawa ya Yarbawa ya bari bari ya wane ne ku daina wannan <laughs> ku daina wannan jahiliya din da ruha fa innaha muntina a ba da take wari ina Abdullahi bin Zubair sai wannan magana sai ce aw qad fa'aluha yanzu har wani dan makka da zai zo da ke dan madina la in raja'na ila al-madin la yakhrujanna al-a'at min al-asad bari ko mu gari sai yan gari sun kori bako wato da yan gari idan an koma garin za su kori bako kowa ya huta a zauna lafiya shine Allah ce ya kuluna har ma suna cewa la in raja'na ila al-madinati wallahi in mun koma madina la yukhrijanna al-a'az min al-azal sai madaukaki ya kori makaskanci abdullahi bin zaid bin salul yana nufin wai shine al-azim madaukaki mai ji da isa wa yana nufin al-azan manzon Allah da sahabbansa sune gaskanta sai ubangiji ya sallama masa bangare ɗaya na nizai din shine an yadda madaukaki ya kori kaskantacce amma inda zancen yake wane ne madaukakin wane ne makaskancin an sallama maka an yadda lallai in an koma madina madaukaki ya kori kaskantacce an yi da wannan amma yaya makaskancin yake yaya madaukaki yake walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun izza din da buwaya tana tabbata ne ga Allah tana tabbata ga manzon Allah tana tabbata ga mummunai ba ga munafikai ba walakin al-munafiqina la ya'lamun munafikai kun sani da su kaga cewa yan gari cewa yan kaza yan kaza yan kaza su kaga duk wannan abin ne wai kafin a zo wannan tafsirin hawa dan zurbu da suka dace ce duk wani bako da ke zuwa tafsiri ya daina zuwa <laughs> sai da take da wadansu sai kuma take ce ai ga take da ce an ce baki su dinu zuwa Maiduguri tafsiri sai baki su dinu zuwa Maiduguri tafsiri irin gumuni nan kenan da su malam sai <laughs> ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سألتني يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك أولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسك إيمان لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم كريوان دوتيو ينكو دجائعكم سشغل تدقوا عن ذكر الله قبل أنبتن الله wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun to irin waɗannan sune tababbu hasararru wa anfiqu mimma razaqnakum ku rinka ciyarwa daga abin da muka arzuta ku da shi na dukiya min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku fa yaqula sai ka ji mutum yana cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib ina ma ka yi min jinkiri zuwa ga wani lokaci makusanci a bani aro ko rancen minti talatin mana in samu in yi wasiya in ba da kaza in ba da kaza in ciyar da kaza dukkan mutumin da yawa addinin musulunci rowa da dukiyarsa sai ya ji wannan takaicin in mutuwa ta zo masa zai nemi ina ma akwai ragowar minti biyar a rayuwa dai in yi sadaka dai in gina masallaci dai in yi islamiyya dai in taimaka a maraya dai in taimaka ma dangina da na yanke zumunci na da su gashi ina da kuɗi dangina suna cikin wahala kannina suna cikin bala'i sai na amfani kuɗi na ba wanda na taimakawa ko in dauki nauyin sa yayi karatu ko in taimaka masa yayi sana'a ba sai ka rubuta kowa ba amma dai wanda yake bukatar sana'a ka taimaka masa yayi kai daya biyu ya zama kan garare kaga sai ka kyale shi wanda yake bukatar makaranta ka biya masa yayi karatu ka tallafa ma dangi amma kai ka kadai ramin kura daga ke sai yayin wace rayuwa ce wannan sai ka zo mutuwa zaka ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin ya Allah ina ma kai mun jinkirin minti biyar ko goma ko sha biyar fa asaddaqa dai in samu dama in yi sadaka wa akun min salihin in zama cikin salihai ne ba irin yadda sauran suka zama salihai sallatin ولن يعخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا لدي الله بزيوا ريجي كريبا إذا جاء أجلها إذا أجل الفيز معنى تكون من duk wanda ajalinsa ya zo lokacin su دولي ka hakura har ajalin mutum yayi idan lokacin sa yayi ya mutu kike nan kai ka huta duk yayi da kake masa duk gaban da kake ina fata an fahimta kowanne dan adam yana da ajali yankake amma akwai abun mamaki kwarai da gaske garin da zai iya karban bakuncin hatta arna wanda ba musulmi ba waɗanda in sun zo za su cutar da yan garin su zalunci yan garin amma babu wani malami da ya taɓa rubuta takarda a kansu sai wanda yake zai zai karantar da addini a je dukkan kasuwannin garin nan a je dukkan babban layi ne hausare da ina ne gabas da yamma an ne wa an tamiya kimal kan tuna ne fa namu mu musulmi na waɗanda ba musulmi ba a wurin za mu sai kwallon tarki a wurin za mu yi kaza in mun je garin su sai dai mu yi wankin hula da shin kaina ba mu da kimar da za a ba mu kanti guda ɗaya. amma babu wani mai tunani cikin waɗanda ya kamata a ji maganar su da ya taɓa yin tunanin wannan illar ba wanda yake kallon wannan matsalar a duba a ga motocin su in sun taho menene a ciki kawunan mutane makamai haka za su wuce shagon su sauke abinda suka ga dama a ciki barno express tamu ba ta isa ta je garin su a ba ta fasinja ba wani irin mutane ne mu ba ma kishin wannan ba ma kallon illar da ake mana a zamantakewa a addini ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ubangiji zai baku labarin abin da kuke aikatawa ko shakka babu in ka aikata alkhairi kanka in ka aikata sharri wallahu khabirun dai bima ta'maluna abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام